yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ke daidai da goma ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da sha biyar ga watan Januari shekara ta 2011 wannan shine kasar na 29 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar Profesa zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba mun fara shiga wani fasli na biyu wanda ke bayani dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga lokacin da ainihin wato aka aiko shi a matsayin shi na manzo har zuwa lokacin da gagarmaya da gumurzu ta yi kamari tsakanin shi da al'umma shi mutanen makka wanda wannan ya turfasa shi zuwa ga tun kuɗa wasu daga cikin jama'a shi zuwa ƙasar habasha a matakin hijira ta farko sannan da kuma bayani dangane da sharar fage da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya sa ya rinka yi wa da awashi ta hanyar zuwa yana keɓewa a kogon hira yana ainihin ibadoji da kuma ainihin nazarin abubuwan da rayuwa take ciki ta addini wannan ya faru ne dab da aikowar shi wannan shimfiɗa idan ba a manta ba a kanta ne muke sai lokaci ya ƙure daga cikin darussan da malam zai mana a yau zai mana darussa ne dangane da menene ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake zuwa yana keɓewa yana yin waɗannan abubuwa na ibadoji a kogon hira me ya yasa yake yin haka sannan yaya yake yin waɗannan ibadojin domin abin tambayar shi ne a lokacin wahayi bai fara sauka gare shi ba to yaya ike yi in ka ce salloli ike to ai lokacin sallah ba a ce ai sallah ba qur'ani bai fara sauka ba in ka ce zikirori yake yi wane ne koya mai zikirori to ne za a tattake wuri game da shin yana yin wasu ibadoji ne waɗanda annabawa da suka gabata suke yi idan ka faɗa haka sai a ce ina dalilin an saukan mai da waɗannan ibadoji ina ya samu littattafan wa ya karantar da shi wa ya mishi jagoranci to waɗannan su ne matsalolin da za a tattauna muhimmai guda biyu a yau matsala farko ita ce me yasa yake zuwa halwa matsala ta biyu in ya je halwa din yaya yake ibadojin mana ya ce wa inna na kanar rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama yuhibbul khala ai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da yasa yake sha'awa ko yake son wannan keɓewa walin shira da an qaumihi da kuma kaɗaituwa daga mutanen shi lima yarahum alaihi min ad-dalal saboda irin ɓata mabayyaniyar ɓata da yake ganin su a kanta ma'ana ɓarace yake gani ƙarara to sai ya ga ya janye jikin shi wani ɗan lokaci don ya samu kawar da fuskar shi daga wannan ainihin ɓata da kuma ɓarna ina fata an gane min ibadatil ausani wa sujudi laha barna da ɓata wadda al'umma shi suke kai ta bautar gumaka da kuma sujuda ga ainihin gumaka. Ta iya yiwa ka ce ce ko menene bambanci tsakanin ibada da gumaka da kuma sujuda gare su ibada gare su da sujuda gare su duk abu ɗaya ne sai dai a nan tunda an haɗa su dole ne ka san za su ɗauki bambanci na farko daga cikin ibadoji gare su gabatar da yanke-yanke da kuma rantsuwa da su wannan ibada ce to sannan a kwantar da goshi a yi sujuda da nufin ibada gare su ko da nufin ibada ga Allah amma ta hanyar su wannan kuma sujuda ce gare su ba ka ga tsakanin sujuda da ibada akwai inda suke haɗuwa akwai kuma inda suke rabuwa shi ne dukkanin yanka da rantsuwa da ainihin wata girmamawa da za a yi wannan gumaka sunanta ibada ba za a kira waɗannan sujuda ba amma dukkanin aje goshi a ƙasa gare su to sujuda ce kuma ibada ce to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana jin waɗannan munanan maganganu da munanan ayyuka sai ga abin da ya fi dacewa shine ya janye jikin shi wani lokaci daga wannan al'umma wa qawiyat mahabbatuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama lil khalwa kuma ƙaunar da manzon Allah yake wa halwa ɗin wannan keɓancewa sai ta zama ta yi ƙarfi ƙwarai da gaske inda muqarabati iha illahi lahu a lokacin da ainihin wato wahayin Allah ya kusanci zuwa gare shi iha lokacin da wahayi ya kusa fara sauka sai kuma halwa ɗin ta ƙara ƙarfi ko kun fahimta jama'a wa idza ada min mujawaratihi idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato dawo daga wannan mujawara me ce mujawara a nan itikafi kamar ya ji ya dukufa ne don ana kiran itikafi mujawara to idan annabi ya dawo daga wannan wuri na ibada na waɗannan mujawara na itikafi a kogon hira bada a tawafi bil baiti sai ya fara yin tawafi ga ka'aba sun man sarrafa ila manzilihi sannan sai ya koma gidan shi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga nan ne sai wasu malamai kamar da zaka zo ka bi sai suka ce to sakamakon wannan suna fahimtar alaƙar halwa ɗin da ibadojin da annabi ibrahim da isma'il suke yi domin me in ya dawo daga halwa ɗin sai kuma zo ya yi ɗawafi to kaga duk inda ka ji ɗawafi to al'amarin na da alaƙa da addinin annabi ibrahim ko kun fahimta sai wasu malamai suka ce don haka irin ibadojin da yake yi a can to suna da alaƙa da irin ibadojin da isma'ila da ibrahim suke yi za ka zo ka ji malamai za su yin in ka faɗa haka sai ake maka ta wacce hanyar ya sami ilimin waɗancan ibadojin domin wannan ibada ta tsawafi za a iya cewa ya girma a cikin mutanen shi ya ga suna yin ta kuma suna danganta abin da annabi ibrahim kuma wannan abu ne wanda babu yadda za a iya inkarin shi to su kuma ibadojin fa in ka danganta su ga annabi ibrahim malaman usul fiƙi sai ce ai wannan kawai sun yi magana ne bulƙarina. sun lura dawafi ibada ce daga cikin ibadojin annabi ibrahim kuma kafin ya je gidan shi in ya dawo daga hira din can sai ya zo ya dawafi wannan ne kadai yasa suka faɗi amma da wani nasi suke da shi ba domin ya tabbata akwai wasu ibadoji da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yawan gwama su da tawafi musamman ibadojin aikin hajji wanda wannan ma na daga cikin sunan wadda da yawancin alhazai ba su santa ba amma ba ka ce dukansu ba in ka ɗage malamai da waɗanda suka gogaggu ne a kan sunna annabi sallallahu alaihi sallam. ita ce a cikin kowane dare daga cikin dare na kin zaman mina annabi sallallahu alaihi sallam yana tahowa da dare zai kewaye ka'aba sannan ya koma ya kwana wallahu alam ko dai kamar yadda na faɗi mafi yawanci ko dukan alhazai ba san wannan ba su kuma waɗanda suka sani ko nisa ne ko yaya ne amma dai ya kamata a sani nisan da zamanin annabi da wannan zamanin ba ta canza ba domin yadda riwayar ta faɗi yana hawa a bar hawa ce ne daga ainihin mina sai ya shigo cikin garin maka a kowane dare sai ya tsawafi so bakwai sai ainihin koma a dare rakin zaman mina wannan sunna ce wadda yake tsakani da Allah ban taɓa sanin wanda aikace yake raya ta ba hatta ni din nan ban taba yi ba amma ni uzuri na wallahu alam ko zai zama karɓaɓɓe wanda ni kaina ba ni ganin shi a karɓaɓɓen shine matsalar sufuri matsalar tafiya da kuma matsalar dawowa musamman irin yadda yanzu hanyoyin suka zama ba irin hanyoyi ne na da ba za a iya keta ko ina a kama ainihin a tafi inda ake so ba amma dai tafiya dai tafiya ce annabi yana hawo dabba shi ma daga can mina din ya zo ya kewaye ainihin wato ka'aba sannan sai ya koma wannan hadisi ya tabbata akan haka a cikin ainihin musnad din al-imam ahmad da kuma sharhu mushkil al-athar na al-imam al-tahawi yana nan a cikin littafin hajjatul nabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma manasikul hajj ta malam muhammad nasiruddin al-albani Allah ya gafarta musu to kaga anan alakar zaman mina da abin nan ko da tawafi to shi yasa nan ma wannan ɗin sai ka ga alaƙar kewaye ka'abar da yake in ya dawo kafin ya isa gidan shi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ku dubi adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da muke faɗi tun farko farkon waɗannan karatuttuka abubuwan duk da ya san waɗannan al'ummar suna yi ku kiyaye jama'a abubuwan duk da ya san suna yi wanda yake daidai ne yana yi bai zama don tun da mushrikai yanzu su suke ɗawafi shi ma kuma bari ya ce ba zai ɗawafi ba a'a su suna ɗawafin da wasu aƙidoji shi kuma yana yin ɗawafi da aƙidar Allah shi ne su suna ɗawafi ne da daddare mata su yi tsirara mata da daddare suke yin ɗawafi tsirara maza kuma da rana suke yi me yasa suke yin ɗawafi tsirara mazansu da matansu sai sukan ce waɗannan tufafi ne da suka yawo suka je suka yi saɓon Allah a ciki to bai kamata su kuma su kewaye ɗakin Allah da waɗannan tufafi ƙazamai ba wato yanzu suna da matsala kenan su da kansu a cikin abin da suke na rayuwa sun san akwai ƙazanta a ciki to ita kuma ka'aba zalla ta Allah ce kun ga yanzu kamar sun yi ikhlasi ga Allah ko amma a lokacin da suke nuna wannan zahirin kamar ikhlasi ga Allah menene a sama da ka'abar da kewaye da ita gumaka ne kuma saboda haka akwai tufka da warwara yasa kana buƙatar ka zauna ka karanci littafin masailul jahiliya na malam muhammad ibn abdulwahab sarki ya tabbata ga allah ba na tunanin muhammad ibn abdulwahab ya rubuta littafin da ya rubutu a babi na tantance tauhidi daga shirka kamar wannan littafin da kuma fito da haƙa'iƙul jahiliya shine a cikin jahiliya akwai akwai too much double standards akwai contradictionary abin nan a statements da philosophies da ne ma'ana akwai ra'ayoyi masu karo da juna a cikin ainihin jahiliya yanzu ku duba part of the jahiliya ita ce wannan demokuraɗiyya da muke ciki a ƙasar nan an zo an yi zaɓe mace 'yan takara ƙwaya ɗaya ce a daidai gwamnatin da matar shugaban kasar suke ta hayaniya a kan ne women for change dole ne mata dole ne mata mata ku tashi ku goyi bayan yan uwanku mata a kwato to mace kwaya ɗaya ta tsaya takara to kun lura mace kwaya ɗaya ta tsaya takara ta zaga maza guda biyu a cikin masu zaben da za su zaben ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar akwai mata birjik amma babu mace ko kwaya ɗaya da ta zaɓe ta ko kun fahimci tufka da warwara a yayin da suke cewa a zaɓi mata a yi wa mata me yasa dukkanin waɗanda za su saka ƙuri'a mata tukuna me yasa ba su saka mata ba Ko kun ina son ku fahimci tufka da warwaran da ke ciki ne su suke cewa mata ku tsaya wa mata to akwai mata aƙalla aƙalla akwai mata hamsin amma babu matar da ta saka mata ƙuri'a ko kun fahimta don haka kenan cikinsu babu matar da ta yadda mace ta zama shugabar ta. sannan a ciki akwai maza waɗanda 'yan hayaniya ne 'yan hayaniya ne sosai akan lallai lallai sai a bar mata su yi shugabanci. babu namiji ko kwaya ɗaya ko kwaya ɗaya babu wanda ya ainihin saka musu ƙuri'a wanda ya saka mata ƙuri'a ƙuri'a ta ita kaɗai ta saka wa kanta kamar mayya ko kun fahimta jama shi yasa tun da abin siyasa ce ko nuna na mai da abin siyasa yanzu haka ina ta yadda ya za a yi ne ya za a yi ina son a yi tuesday live ranar litinin din nan in za su yadda ni ko zan je zan yi participating a tuesday live for the first time akan wannan matsalar cewa to yanzu duk masu hayaniyar mata mata mata to kar mu sake jin su including matan shugaban kasa ba haka jiya na yi drafting wasiƙa da kaina duk zan tuttura da sunana ofishin matan shugaban ƙasa ofishin matan mataimakin shugaban ƙasa matan gwamnoni kaf duk inda kwamishinonin mata da ministan mata zan ce gaba no more women for change tun da mata gaba ɗayanku da ke gurin nan kun ku saka wa mace ƙuri'a ko kwaya ɗaya sai ta ta ita kaɗai kamar mayya Hadda women for change din ita kanta ta saka ƙuri, amma ba ta saka mata ba so wato ko ba mu son mu ɗauki abin kamar dariya haka no muna son ne mu rinka fito da masalibul jahiliya what are the contradictory philosophies a cikin menene rudanin da ke cikinta jiya da bbc da na tura musu ai sai da suka bugo min ita kanta yadda za ta karɓi magana ta rubuta sai da ke dariya ta ce wala duk ba su lura da wannan ba don haka text ɗin farko jiya shi suka fara karanta da rana cewa to dimokuraɗiyya dai ta ji kunya a Najeriya domin mata sun ƙi zaɓen mace a matsayin ta zama shugabansu. To ba ni son wannan magana ta sassauci yanzu Daily Trust Sunday wace ce wace ce jaridun nan duk ina son koda koda rabin ko kwata na shafi ne a buga ni ina son wannan maganar a fito da ita. bai kamata a ɓoye wannan maganar ba ko kun fahimta kwatankwacin kwanaki abin da ya ja muka shuru fa Freja ce ce freja tun muna saudi arabia ne ta musu rubuce-rubuce da tax da wane ne wane ne kwamishinan 'yan sanda na kano wanda shi ne aka cire daga nan aka koma da shi akan idan yarima ya auri 'yar shekara goma sha uku an ta yanyan kaɗan 'yancin mata eh to dama abin da dokar ta duk wani ka same shi duk wanda ya sadu da mace ƙasa da shekara sha takwas to mugun abu haka dokar ta najeriya ta ce haka kuma sun ce da aure ne ko ba da aure ba duka ɗaya ne saboda haka aka yi ta yan, yanyan yanyan ko? to yanzu kuma ga wani ɗan sanda wasu 'yan sanda sun yi rafin wata 'yan shekara sha shida don haka nan ma muka yi ta surutai muka yi ta surutai to shi ne sai ga abin da ya fi musu sauƙi su kore su a je a hukunta su to sannan mu ma muka ɗan yi shiru amma in kuka lura mafi yawanci mutane da su lura da wannan ba sai aka ja baki aka yi shiru amma fa har yanzu mun ne musu duta da kullu na buga wa itas giwa wace ce wata sanata na ce mata sanata ba mu yarda ba fa aikin nan naku da kuka fara na kwatar wa mata yanci fa akan matar yarima yanzu ta ga wata yarinya yan sanda ku zo ku sake taro za mu goyi bayan ku a lokacin sai ta ce wai shi wace kaza kaza kaza kaza kaza kaza in na buga sai ta ba ta dauka saudatu sani wace ce wajen sami naka lera din nan ita ma to hajiya ku ne kuka tsaya fa kuka je zanga zanga ba ku yarda ba ku yadda ba to mu ma ba mu yarda ba yanzu ya kamata kan ya waye wato wa addinin musulunci bita da kulli amma idan ta ce su ne kuma sai mu shiru mu bai kamata mu shiru ba lokacin zanga-zanga suka rinka zuwa majalisa su daga yarima ya auri yan shekara dole a zartar da yarima dole ka je ka dubi intanet ya fi shafi hamsin ana ta rubuce-rubucen banza. amma waɗannan ƙabaya ɗin in suka faru sai zama kamar ƙwaƙwalen mu mu ustazai ba sa aiki ba ma iya haɗa hagu da dama na iya gano yaya tufka da warwara ta faru a cikin abin da suke yi ba filosofin mu bane mu mace ta zama shugaba filosofin su ne eh amma kuma yaya aka yi babu wadda ta zaɓi mace kuma ya aka yi babu wani wanda daga cikin masu advocating masu hayaniya A kan sai mace ta yi shugabanci ne yasa ba a samu ko kwaya ɗaya saka mata ƙuri'a ba ko kun fahimta jama'a to ya kamata a matsa musu da wannan magana su fito su ba da ansa su fito su ba da ansa har shi ne wani ɗan boko da nake magana nake ka gani kuma in ni ne nake ra'ayi irin naku don na je wurin nan ko da ƙuri'a ta za ta mutu to sai zan sakawa yace me yasa nace in dai ni nake da ra'ayi irin naku na cewa sai mata su yi ba in ka mace ta fito to ko da na tabbatar za ta faɗi ita zan saka a ƙuri'a zan in tsaya akan aƙida ta ko kun fahimta jama'a yawwa idan kun gane wannan to babu shakka akwai buƙatar kwakwalenmu su rinka faɗaka akan yadda mutanen nan suke wa musulunci bita da ƙulli to mu ba wai wani bita da kullu za mu musu ba a'a muna son ne dama shi abin da suke kai shi da kanshi ne bita da kullu amma su saboda kidahumai ne ba su gane ba to in mu mun fahimta sai mu rinka fito da abin a karara yanzu kamar wannan da na faɗi yaya ku mutanen jahiliya za ku ce ka'aba ba za ku waya ta da wannan riga ba dan kun je kun sha giya kun je kun yi zina kun je kun cire da ita na haka sai a zo a cire ita rigar sai a jefar sai a yi ɗawafin yaya sai a yi tsirara kaga saboda rashin fasaha da ba sai a samu wata rigar ta ɗawafin ba amma sai suke yi ne tsirara a daidai sanda suke yin nan tsirara saboda tsarkake wannan ɗakin daga ne daga ƙazantar riba da zina da cin haram ko sun kawo kuma ƙazanta mafi girma sun tura kan ɗakin da gumaka kaga tukka da warwara ta faru amma kaga ba su faɗaka ba don haka jama'a ku je ku karanta littafin masailin jahiliya na malam muhammad na Abdullahi, za ka ga irin tufka da warwara da ke cikin ainihin jahiliya komai nasu tufka da warwara ne komai su tufka da warwara ne sun zo za su gina ka'aba mun karanto tarihin nan a baya kudin halar sun kare an ce ba za a ɗibi kudin haram da zina da riba a zuba wa ka'aba a gina ta ba amma kuma an ɗibo gumaka an zuba a kan ka'aba ko kun fahimta jama'a sannan kuma annabi ibrahim a ciki an yi zanen shi da ne an yi zanen annabi ibrahim da chalk ko da alli amma a hannayen annabi ibrahim da isma'il akwai kara-kara kibiyoyi na tsafi cewa annabi ibrahim matsafi ne <laughs> ko kun fahimta to haka al'amarin sai yake akwai tufka da don haka jama'a lallai littafin masailul jahiliya na malam muhammad dan abdulhab allah gafarta mishi abin a karanta shi ne za a ƙara fahimtar wena mecece jahiliya ɗin musamman ka samu sharhin shi na malam alusi al'iraki za ka ƙara ganin al'amura sun fito maka gar to shi ne sai malam yake cewa وقد تعددت الأقوال في sallallahu alaihi wa الله عليه وآله وسلم هذه المدة maganganu sun zo masu yawa game da yadda annabi yake ibada a wannan lokaci yaya annabi yake ibada a wannan kogo na hira qala zarqani fi sharh al mawahib malam zarqani a cikin littafin sharh al mawahib yake cewa lam ya'ti tasrihun bi sifati ta'abbudihi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi hira babu wani nassi da yazo karar da yake bayyana siffar yadda annabi yake yin ibada a hira babu wani nassi akan haka فيحتمل أنه أطلق على الخلوة بمجردها تعبدا to ta iya yiwuwa da aka ce annabi din nan yana ainihin yin ta'abbud yana ibada ko to ita halwar ce aka yi itlaqin ta kawai da nufin ibada wato ya je zauna din ko da zama ne keɓancewar shiru shi yasa mai ba da labari Aisha ta ce fa ya ta'abbadu allawali zawatul adad ya je yana ta ibada a wasu gareraki masu adadi me take nufi da ibada ta iya yiwa wannan itlaqin ibada da ta yi tana nufin zuwa halwar shi kanshi ibada ne sai ce fa innal izala anin nasu domin nisantar mutane wala siyama man kana ala batilin musamman mutanen da ke kan abin da yake barna ne ibadatu wannan ibada ce ka same suna shan giya sai kai nesa da su ka zauna wani wuri ka same su mazinata ne anguwannin su sai ka koma wata anguwa to wannan ibada ce wa an ibn al-murabit wa ghairihi al-imam ibn al-murabit ko da shi da wani malamin cewa suka yi kana ya ta'abbadu bil fikr annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ibada ne ta hanyar tunani yana zama ne ta tunani ta tunani sai ce wa hadha ala qawlil jumhur wannan haka dama magana take a bisa mafiyancin malamai mafi yawancin malamai dama abin da suka ce kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance ainihin wato yana yin tunani ne din a matsayin shine ibadar wa qala ibn kafir rahimahullahu ta'ala al-imam ibn kafir Allah madaukakin sarki ya ainihin wato yi mishi rahma yake cewa wa qad ikhtalafa al-ulama'u haqiqa malamai sun yi ikhtilafi wato malamai sun saba in sha layi fata an gane hakika malamai sun yi saɓani kamar da al'imam ibn kafir yake cewa wa qad ikhtalafa al-ulama fi ta'abbudihi alayhi salatu wassalam malamai sun yi saɓani game da yaya ibadar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take qabla al-bi'sa kafin a aiko shi din nan hal kana ala shar'in allah. akan wata shari'a yake ko kuwa ba akan wata shari'a yake ba wa zalika shar'u idan akan wata shari'a yake wacce ce shari'ar shari'ar annabi ibrahim da isma'il ce ko musa da isa ko nuhu fakila shar'u nuhu wasu suka ce akan shari'ar annabi nuhu yake wakila wasu suka ce shar'u ibrahima akan shari'a annabi ibrahim yake wa huwa al-ashbah sai ce wannan magana ita ta fi kama da daidai al'aqwa kuma ita ta fi ƙarfi cewa kan shari'ar annabi ibrahim alaihi salatu wakila a wata faɗar kuma aka ce musa kan shari'ar musa ike wakila isa a wata maganar aka ce a'a akan ainihin wato addinin annabi isa ne wakila wasu ko cewa suka yi kullu ma sabata annahu shar'un indahu taba'ahu duk abin da ya tabbata a wurin su cewa wannan shari'a ce sai ya bi wa amila bihi kuma sai ya aiki da ita ko da bayan annabi ne ma'ana kenan wannan magana bambancinta da waɗancan na baya waɗancan na baya suna keɓance shi yana kan wata shari'ar annabi ne guda wannan ka tana nuna cewa duk abin da ya tabbata gare shi wannan shari'a ce daga musa ne ko daga ibrahim ne ko daga isa ne ko daga waye sai ya bi kenan a nan za a iya samun taron dangin shari'u a wuri ɗaya wannan magana kun ji ta daga al'imam ibn kafir na'am a wurin mutanen da na'am a shi ne ta hanyar ilhama ne ta hanyar ilhama ta hanyar tunani ne in tunani ya zo mishi ya su wannan abin ya yi daidai da ibada sai ya yi daga isa ne ko daga wani ne haka za mu zan kanta ai ai na son ne a gane jin maganganun wakila wakila wakila wakila tukuna kuma ishara ko kayan lati ne don mun ishara waɗannan maganganun da farko qala Zazali gazali ko cewa yake sunan Zazali kana iya karanta shi da Zazali kana kuma iya cewa Zazali. ghazali ya ce ko ghazali ya ce duk ne innahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qabla nab'athihi shi annabi kafin a aiko shi hal kana muta'addidan bi shar'i ahadin min al-anbiya shin yana ibada da shari'ar wani annabi ne faminhum man qala daga cikin su malamai akwai wanda yace lam yakun muta'abbidan sam annabi bai kasance yana ibada bana ko kuma bai kasance yana ibada da ibadar wani annabi ba wa minhum man qala kana muta'abbidan wasu kuma suka ce a'a ya kasance na ibada thumma minhum man nasadahu ila nuhin alaihi salam ma'ana kafin a aiko shi shin yana ibada ma ko ba wasu suka ce ba wata ibada da yake wasu kuma suka ce yana ibada to kuma sai suka ce suka danganta shi zuwa ga annabi nuh wa qaumin nasabuhu ila ibrahim alaihi salam wasu kuma jama'a suka danganta shi zuwa ga annabi ibrahim sannan wa qaumin nasabuhu ila musa wasu suka danganta shi ga annabi musa wa qaumin ila isa alaihi salam wasu kuma suka danganta shi zuwa ga annabi isa alaihi salam wal mukhtar Ghazali ya ce shi maganar da ya zaɓa wadda ya gamsu da ita an na jami'a hadhihi al-aqsam ja'izun aqalan waɗannan nau'uka na dukkan dangantuwar shi da waɗannan annabawa a hankalce zai iya yiwa don in ya dangantu zuwa ga nuhu nuhu annabi ne manzo ne ba abin da ya zo da shi sai alheri saboda haka duk kowanne ma zai iya yiwa a babu na yiwa ko kun fahimta lakin alwaqa minhu minhu sai ce sai dai kuma abin da yake tabbatacce daga gare shi sallallahu alaihi wa alihi sallam to abin da yake shine waki yadda al'amari yake ghairu ma'lumin haƙiƙanin yaya al'amarin yake ba sananni bane ma'ana yaya al'amarin annabi ya kasance a bisa babi na tabbas to ghairu ma'lumin bi tariqin qata da wata hanya wadda take za a iya yankewa ma'ana duk waɗannan maganganu da kaji yaqila yaqila al-ashbahu al-aqwa ko duk maganganu ne kai kokarin ijtihadi ne na malamai amma bi tariqil qata yanke a ce ga abin da yake akai yace wannan fa ba sananne bane wa rajmu dhanni shi ma la ya ta'allaqu bihi yace to wala libe da jifa ta hanyar zato da abin da yake ba shi da alaka da shi al'an a yanzu ta'abbudun amaliyin la ma'ana lahu yace wannan wata ibada ce wadda take ta aiki wadda ba ta da wata ma'ana malam zai zai zai fassara mana wannan magana ta gazali ma'ana ka tafi kana ta waɗannan maganganu da zato da zato menene yake yi me za a kwaikwayo da shi yaya yake yi wannan wani abu ne wanda yake ba shi da ma'ana ma'ana bai taso da ma'ana binciken me annabi yake yi a hira yaya yake yi menene asalin shi bai da wata ma'ana yasa bai da wata ma'ana don kai an bautar da kai ne daga ran aka fara aiko shi zuwa lokacin da wahayi yanke mishi ya rasu abin da aka ce kai koyi kenan duk wani abu da yake kafin nan to ba abin kai koyi ba ne haka da a ce wasu abubuwa sun faru a bayan nan da aka danganta gare shi kuma ba gare shi bane ba ruwanka da su duk wani da zai zai ce maka ya yi mafarki annabi ya ce maka kai sadaka Ko ka ce ba za ka yi ba ka zo a ce a ce maka manzon Allah ya ce la ilaha illa ka saba hadisi ƙarya ne mafarki ka saba dan shi da ya mafarkin ba annabi bane wa ya sanar da shi ma cewa ba wani shedani ne yake son ya batar da shi ba kafin ce annabi ya ce duk wanda na mafarki ya gan shi to gaskiya ya gani gaskiya ne wannan hadisi amma me ce ma'anar hadisi ita ce wanda ya mafarkin ya ga annabi kuma ya tabbata ya san annabi din saboda shi sahabi ne ko saboda ya zo daga baya ya binciki tarihi ya karanta siffofin annabi ya haƙƙaƙe shi ne ma'ana annabi sallallahu alaihi wa in ka san shi ka gan shi a mafarki to shi din ne amma bayan annabi duk wani wanda za ka yi mafarki ka gan shi a mafarki a halin ka san shi kuma ka gan shi da sura shi din hakikatan to ta iya ruwa shi ya ɗauki sura shi ma'ana yanzu sai ka ji mace ta ce tana mafarki tana ganin mijinta yana zuwa yana saduwa da ita ko ba lallai bane mafarkin ya zama gaskiyar cewa mijinta ne a'a shedanin aljanu yana iya ɗaukar siffar mijinta ya zo ya sadu da ita don haka in ka ci gaba da hira da ita sai ta ji ta ce maka wata ran kuma sai ta ga sura kanin babanta ne wata ran sai ta ga wanta ne wata ran sai ta zo ta ga wani wanda take jin kunya ne shi ne shedancin kenan to wannan sai ya gamsar da ita akwai yiwuwar wancan ma da yake zuwa da surar mijinta to ba mijin nata bane shedan ne ya ɗauki surar mijin to kaga shedan yana iya ɗaukar surar mijinta ya zo mata ko shedan ya ɗauki surar babanta ko wanta ko ɗan uwanta ko to shedan bai isa ya ɗauki surar annabi ba abin da hadisi yake ce ce maka ke to amma kaga ya ce ta gane can mijinta ne ya zo mata ko ubanta ne dan ta san su ko haka ba za ka iya gane wannan surar da ta zo min a mafarki ta annabi ce sai in ka san annabi din sallallahu alaihi wasallam to hanya biyu ake sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a surance shine ka san shi ido biyu to kai sahabi ne kenan ka musulunta a hannun shi ko kuma ka je ka musulunta wani wuri ka da ka yi mishi mubaya'a ka zama sahabi ko kuma kai kafiri ne ka san shi a surar shi ta haƙiƙa har ya mutu baka musulunta ba daga bayan sai ka zo ka musulunta a hannun sahabbai yanzu ka zama tabi'i amma kuma a suran kafa ka san annabi sallallahu alaihi wa sallam to in kai mafarki ka gan shi da wannan surar da ka gan shi a ido biyu haƙƙan shi ne to amma da ni da kai da ke da ke rayuwa yanzu cikin karni na goma sha biyar ba mu san annabi sallallahu alaihi wa sallama da surar shi ba ba mu taɓa ganin shi ba ba mu san yadda al'amarin shi yake ba sai abin da muka karanta da abin da aka karantar da mu na siffofin shi to waɗannan siffofin na malamai irin su karrafi suka ce sai fa in sun zaunu a zuciyar ne kana yawan karanta abu kana yawan karanta abu kasan kakan iya suranta shi to kun fahimta to in ya surantun maka da irin wannan abubuwan da kake karantawa dogo ne hari, kyakkyawa mai hasken fuska mai siffar ƙarfi mai kaza ga yadda yake abin ya zaunu a cikin zuciyarka don kai mafarkin irin wannan to sai a ce ana sa ran shi ɗin ne kun fahimta jama'a saboda in abu ya zo tattare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a hankali ake bi saboda da kayi ƙarya wuta zaka kaga matsalar kenan don haka ba wai kawai da an ga annabi a zuwa ce Allah mafarki na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ka gan shi dan sai malaman suka ce kamar da ibn hajar ya kawo cikin fatul bari ya ce malamai suka ce ba yadda za a yi a duniya mutum biyu su mafarkin sun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma kuma da surori masu saɓani da juna kai ka ce kayan mafarki ka gan shi da siffa kaza wani ya ce ya mafarki ya gan shi da wata siffa wadda ba irin wannan ba ba zai yiwu ba sai zama ko dai ɗaya daga cikinsu in ya dace to dole ɗaya kuma ya yi kuskure domin guda ɗaya ne tukun gari wannan yake yin tsirar da mu ashe dukkanin hadisai da muke karantawa ashe kai ba za mu karanta hadisi ne kawai sai mu fassara shi a'a sai mun ɗibo wasu hadisan ko wasu ayoyin sun tattaun sannan sai a haɗu sai a gane menene ma'anar wannan hadisin amma galibi yanzu ko aje maganar ɗan bid'a fama hatta ahli sunna wannan hadisin kar haka suke fassara shi wanda ya mafarki ya ga annabi gaskiya ya gani domin shaidan baya shiga surar ba haka da mutum ya mafarki ya ga annabi sai zai ba labari ai na mafarki na ga annabi in ka ce mishi a ya ka sani ko shaidan ya ce a annabi ya ce shaidan ba a'a akwai wata ma'ana wadda ake so ka fahimta ita ce ka san annabi din ne tukuna ka san shi ba. yanzu bi mujarradin ka shekara ashirin ko talatin kana sauraron wannan murya tawa a cikin kasar ba za ta iya suranta ba saboda da dama mutane da dama idan muka haɗu da su sai su je sun ce da muryar danne muryar ta ɗarsa su a zuciyarsu sun daɗe suna sauraron ta amma sai ce ba haka suke suranta jikin ba ko ba da daɗe wannan da wani gashi nan nan nan tudun jikun yake fa amma bai taɓa gani na ba kuma hannun ƙofar gidan yake wucewa sai munasara ta kama ran nan na je ofis ɗin shi zauna sai na cewa kamar ya saba jin miliyan nan walla amma ya rasa nake mishi eh ba shi ba shi ni suna na hannu ce a ah, kun yi ta nake wani tsoho ne tukko haka to kaga yanzu misali bi mujarrabin wannan sauraron eh sai kai mafarki ta ga albani ta ga wani dan tsoho da malafa da sanda sai dan mai tsoho ne zai kasar da kai ya ba ka wasu hadisan ɗan ya ku tafi ta gaba da ka ko kun fahimta ma wannan maganar tana nan a cikin kitabul furuq na al-imam al-qarrafi Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am na'am ya fi lokacin da yana dan yarusa eh. iya kai ga girma ta to idan ka samu misali ka wajen fitta wannan ne mafarki gan shi a lokacin yana gurutarsa wannan kuma sai da kai kamar lokacin da ke shekara ta shi ne to kaga a nan sai a dubi wanne ne dama ke da ma'ana gare ka in kai mafarki ka gan shi a siffar da alƙadi iyalai ta shi yana ƙarami ɗin nan yana ƙaramin nan akwai ta doka da zai baka ka amsa? yau to kaga ashe mai ma'anar shi ne sittin ɗin sannan yake shekara sittin ɗin nan shi ne yake da abin bayarwa ko to sannan malamai suka ce duk da yadda ka dace da ka gan shi ya dace da siffofin tsab, sai kuma a danganta abin da ya baka da abin da ya karanta ido bi. a kaddara ka gan shi tsab yanzu ya tabbata shi ne ba shakka ko kun fahimta shi kenan sai kuma abin menene baka sai a ce a ya ce maka ne ka rinka yin sujuda kwaya ɗaya rak da zaran ka ga rana ta fito hakan ka ga rana za ka faɗi sai ce to wannan abin ba daidai ba ne don haka sai a koma ka'idan malaman hadisi malaman hadisi idan suka gama inganta hadisi tsaf a isnadance suka dawo matumin shi kuma suka fara nazari in suka ga ya zo da wani sako wanda ya tabbata ya yi tufka da warara da musulunci sai su raunata matalin sai su koma sai su ce a bincike isnadin ma za a samu matsala sai ka ji an samu wani mai riwaya a ciki ake ta zayyara da akhiratin karshen rayuwar shi ya samu canjin abin nan sai a ce to kun ga inda matsala ta zo <laughs> saboda haka zai zama mafarkin naka ka fahimta zai zama duk ko ina ya dace amma sai a ce ka tuna kayan da ke bikin shi sai ka ce eh ka tuna da mai da mai za ka iya tana ya ce eh na gan shi da dogon riga da dogon wando har ma wandon ya sauka kan takalmin shi sai a ce to ka gani shedan ne saboda haka shedan din zai iya ɗauko furorin amma sai zai gayyara wani wuri da mai ya kai ba za ka lura ba da haka malaman hadisi suka da dukka akan abubuwa ya ka gan shi waɗanne irin tufafi ke jikin shi Ganin shi da wando ma ko ba wankakke ne dalili ne akan ba shi bane don shi bai taɓa sa wandon ba a to ka gan shi da me ka gan shi da hula hana sallah sai ake a'udhu billahi limamin garin kuna bai sa hana sallah balle ko kun kun a jama'a yawa saboda haka kun ga ire-iren waɗannan abubuwan wallahi suna daga abubuwan da shedan ya ya batar da sufaye da yawa ku karanta ibn jauzi a cikin littafin talbisu iblis ya bullo wa shedan ya bullo a a nan anguwar su aminu kano din nan a kano ina ne wannan anguwar aminu kano gwamnaza a gwamnaza shehi ne yana karantar da ɗalibai muktasar don dama sun shahara da karatun muktasar yana karantar da ɗalibai muktasar kan sai a ga musu haka wai ne nuna musu da hannu su ja baya su ja baya su ja baya sai suka jajja baya sai ya tsaya haka wai ka'aba ce gani ta zo tana dawa fito wai su kauce kada ka'abar ta taba su kada ta ture su kauce me wannan zai kara a babin karama tambayar da za ka yi ita wannan ka'abar da ta zo tana kewaye shehi ita ce ka'abar nan da ke kafe a makka in aka ce eh sai ka ce to a daidai sanda ta zo tana kewaye shehi a daidai wannan mintin da awan da daƙiƙar mutanen da ke ɗawafi can sun haƙura ne an ce ka'aba ta tafi wurin shehi na madaba ko shehi na kaza ta kewaya shi ma'ana mutane sun tsaya ne can standstill sun tsaya ne suna jiranta ta dawo daga kano ta gama ɗawafi su kuma su zo su mata ɗawafi ko idan eh sai a ce to a tambayi mutanen makka a tarihin rayuwarsu an taɓa samun wata daƙiƙa da aka duba babu ka'aba an ce jama'a ku tsaya yanzu tana zuwa ba a samu wannan ba in ko ka ce to kaga ashe ƙarya ne kenan idan ko ka ce a ba ka'abar da ke maka ba ce wata ka'aba ce sai a ce kowace ce aikin banza ce ba a buƙatar ta ta zo ta dawafi da kai don ta zo ta dawafi da kai ba ita ce wancan ba zai ko eh da baka sami darajar da kake da'awa ba ko kun fahimta saboda haka akwai aiki akan ahli sunna na wajen su rinka eh, malin fikar tunani da amfani da tunaninsu wajen munaqabar ɗan bid'a da mushrikai da ahalin jahiliya saboda waɗannan mutanen gaba ɗaya kullum ƙoƙari suke su ruɗa addinin annabawa amma da sunan addinin annabawa ɗin don ina son ku gane wannan idan ba su fake da annabawan ba ba za a karɓe su ba to amma kuma in suka fake da annabawan sun su ƙarƙarin kawo wani ruɗani duk abin da mutanen jahiliya suke fa da ka zo ka yi kaza sai su ce za ka yi su abin da annabi ibrahim ya yi don haɗa ka faɗa da jahilai cewa kana faɗa da addinin annabawa a halin na annabawan ne sai su ƙara nasu a ciki to nasu ɗin ne ka zo kana faɗa da shi sai ce kuma kana faɗa da na annabawan jama'a kuna fahimta da kyau su shi sa akwai aiki babba dangane da wannan ƙadiyya jama'a na malam eh. na'am na'am amma ka amanta wannan umarnin faɗakarwa ne kaɗai don akwai shi a cikin umarnin shi a ido biyu ma'ana kai yanzu ana faɗakar da kai hasatin ka ko kuma zai ce maka wane baka ba da zakka ma akwai ba da zakka ko babu kai ne ba ka yi sai zai yana faɗakar da kai babu laifi amma ya zo maka da wani umarni daban to wannan nan matsala Allah ya kyauta wannan wani babu ne daban wanda wata ran za a same shi in Allah madaukakin sarki ya so dan haka kun dai ji magana da Ghazali yake faɗi Ghazali ya faɗi wannan ne a cikin littafin Al-Mustasfa Al-Mustasfa littafi ne al-Imam Al-Ghazali ya rubuta shi na usulul fiqh akan buga shi a da a mujalladai biyu aka da ana ta haƙiƙin shi a buga shi mujalladi hudu wani lokacin har shida yana daga cikin tafai mu'akkadai masu wahalar fahimta a cikin ilimin usulul fiqh قال ابن حجر رحمه الله تعالى الإمام ابن حجر الله يذكر شيء ولم يأتي التصريح بصفة تعبده باب إن قرر يزو بياني أكن شاء دا يد النبي يكين عبادا نان أهراء باب إن بياني يزو قرر لكن في رواية عبيد بن عمر في أتكر رواية عبيد بن عمر عند ابن إسحاق wadda Muhammad ibn Ishaq ya kawo ta a cikin sira kenan cewa aka ga yadda ike yi fa yut'imu man yaridu alayhi min al-masaki yana ciyar da waɗanda ke tahowa wurin shi daga cikin miskinai ko waɗanda ke wuce shi daga cikin miskinai raba musu abinci yana ciyar da su in wannan ne aka abbara a riwayar aisha a matsayin ibada to kaga wannan din ma za ka iya cewa ita ce nau'in ibada wa a anil mashayikh sannan labari ya zo daga shegunnai in ka ji ibn hajar ya faɗi haka yana nufin shegunnan sufiya ko kun fahimta in san daga cikin malamai dole ne duk inda duniya take akan samu ire-iren waɗannan akwai malamai waɗanda idan suka zo rabbinsu suna kausasa harshe kamar su ibn hazmi akwai waɗanda in suka zo ba sa kausasa harshe shi ne kamar su ibn hajar ibn hajar duk wani ɗan bid'a ya yi mishi rabbi a cikin fatihul bari ko a cikin wasu tafai nashi sai dai wajen rabbin baya kausasa harshe zai yi rabbi ne rabbi ne nauyi na ilimi kaga duk da ya kawo wani ya ce kaza sai ce amma magana ta zo anil mashayikhi to ya rage ya zaka dauka al mashayikh dai malamin hadisi ne malamin hadisi ka san wani hutsanci ma in ce nasu kenan akwai lokacin da za su kira ka da wani sunan kai ka ji daraja ce baka san sun gana kwashe ka ba misali yanzu sai a ce fulanin na za ta kula fihi sai ce shekun me za ka ce game da wani ita a ah, wani <laughs> dattijo ne dabbi ya aure ake nema a wurin da balle a ce baya aikin banza ba ya saba alƙawari dattijo din nan da yake to dattijo ne yau a ba lalle ya zama na banza ba amma dai dattijo ne ba shi nan dai shek ko kuma ka ji an tambaye shi ya ba da ansa da wani abu misali abdulrahman ya ce game da baban shi abu hatimin razi ko kuma abdullahi ne ya faɗi game da baban shi ahmad bin hanbali ya ce idan ka ji babana ya ba da amsa da saɓanin abin da aka tambaye shi fa'alan annahu ya isa ka san cewa ya kwashe mai daraja ne aka ce ma za ta kulu fi fulan ibn fulan da za ka ce game da yana dan wani sai ce kana yujibu darba ya iya duka ya iya harbi wani ya iya sukuwa an ce ne za ka ce game da shi mutumin kirki ne amintacce ne yana da hadda ana karɓar hadisin shi ya ce a ya iya boris da mashin san da aka ce ya iya boris da mashin ne kake fahimta an yi shi ko a'a faqad isa an kwashe mai kafa ba ya ba ne shi ne suka ce alam an na saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa an min al-asa baka ga cewa darajar takobi na raguwa ba idan aka ce wannan wannan wannan sandar wannan sandar ta fi takobin nan wannan sandar ta fi takobin nan to shi ke nan bara a jiya wannan takobin ta fi sandan nan wato gada sandar da takobin ko a wani hali zubarwa da takobin daraja ne misali yanzu ka ga wani yaron dan sakandaren nan ka ga professor nan ya fi dan sakandaren nan wannan professor ya fi dan sakandaren nan gada su ma kuma tun farko kuskure ne to cewar ma ya fi shi a ai sai a samu wani dan ajinsu ne a ce ya fi shi sannan za a gane nagartar ɗan ajin na'am to kun dai ji abin da ibnu hajar yake cewa yace wa ja'a anil mashayikh annahu kana yata'abbad bit tafkir amma su shugabanni da yadda magana ta zo daga gare su cewa cewa suke yana ibada ne ta hanyar tafkir tunani wa yahtamilu ibn hajar yace na iya yiwuwa kuma anna aisha ta atlaqat anil khalwa bi mujarradiha ta'abbudan kun san Aisha ce a cikin hadisin ta ba ta ba da labari a wajen ba da labarin halwar sai ta ce sayata Abadu, sayata abbadu allawaliya zawatul adad sai yana ibadar wasu darelaki to wannan itlaki da Aisha ta ce sayata Abadu yana ibada kun ga itlaki ne Aisha ta ko to ta yi wannan halwa ce mujarrabin halwa kawai keɓewar ita ce Aisha take nufi da ibada ma'ana kenan sai zama a ƙarƙashin wannan fassarar da aka yi magana Aisha ba wata ibada ba wani zikiri ba wani tunani ta yi ma in ya keɓe ɗin zuwa zai kwanciye shi ta bacci to sai ya zama ta ba da labarin yin haka a matsayin ne ibada fa innalin izala domin nisanta ko kaucewa anil jama'a daga jama'a wala siyama man kana ala al-batil min jumlatil ibada kaucewa ko nisantar musamman da waɗanda suke a kan ɓarna, to na daga cikin jumilla abin da za a kira shi ibada kama waka al khalil alaihi salam kamar da ya faru da annabi ibrahim alaihi salam haifu kala inda ya ce inni zahidun ila rabbi zan tafi wurin ubangiji na yanzu zan tafi wurin ubangiji na da ya faɗi ɗin nan me yake ibada me yake nufi عبادة وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى ان العثيمين ألا مدوك كن فرقه بأن شيكي وكان يصعد الى الغار النبي صلى الله عليه وسلم هكذا انتي ينا شبايا منكوبو شنو سؤوتو ينا شبايا منكوبو عليه الصلاة والسلام ويتحنث ويتعبد لله ويتحنث wa ya ta'abbad ma'anar shi ya zo yana ta ibada yana ta bauta yana ta addini ga Allah mai biya da ɗaukaka bima fataha Allahu alaihi kun ji ita magana da Ibn al-Usaymin yayi bima fataha Allahu alaihi ya bauta wa Allah da abin da Allah ya buɗa mishi duk abin da ya sauƙaƙa gare shi daga Allah kawai sai ya tafi ibada wannan ita ce maganar Ibn al-Usaymin فكرة نفكة تفكير كان كما أنت سامعت رواية وبدك تأتي يد مسكينا بفكة ويتيرا وقال محمد صادق أرجين ما لم محمد صادق الأرجين شو كتيرايك وقيل كان يتعبد بالفكر وفكرة فكرة هنا إبادة تهمة تنوني وهذا هو قول الجبور وأنه يكتب مدام الناس ينكم عالمي والذين ميلوا إليه malam urzub yake nuna magana da nake karkatuwa zuwa gare ta anna ta'abbudahu sallallahu alaihi wa alihi sallama fi khalwatihi qabla al-bi'sa wannan ainihin wato ibada tashi da yake a keɓance kafin a aiko shi kana asasuhu tafsir fi ayatillah tushen ta dai na farawa ne daga tunani game da ayoyin Allah halittun Allah ayyukan Allah wa min ma kana min millati ibrahim don haka daga cikin jimilla abin da yake tunani a kai to akwai abubuwan da suka zo daga addinin annabi ibrahim wa isma'il alaihi wassalam wa dalili zalika dalili akan haka kun gane dalilin cewar daga cikin jimillar ibadojin da yake akwai wanda ke da alaka da ibrahim da isma'il iltizamuhu bi ta'zim al-ka'bah al-musharrafa lazimta shi da girmama ka'aba shine in ya dawo ya shigo makka kafin ya je wurin iyalan shi sai ya tafi ka'aba ya tsaya su biha da kuma yi mata tsawafi dalilin da ya sa muka alakanta waɗannan ibadojin da yake cewa akwai abubuwan da ke da alaƙa da annabi ibrahim da ma an hazikin itsala rasulsa zaid abdulkarim ya ce duk da wannan tsawaitawa sun makali duk da tsawaitawa da ne wajen ciro maganganun malamai min nususi kalami ahlul ilmi na ciro nasoshin maganganun malamai ko kun fahimta abin da malai yake cewa ya tsawaita kun ya ɗibo maganganun malamai daban-daban ko illa annani ara anna sawaba ma qala hul ghazali sai dai fa duk da haka ni na ganin abin da yake daidai shine maganar da ghazali ya faɗi rahimahullah min anna lin shighala fi ma laysa alayhi dalilin cewa shagaltuwa game da abin da ba shi da dalili wala ta'alluqa lahu bi amrin ta'abbudi kuma shi wannan abin bai da wata alaƙa da wani al'amari na ibada la ma'ana lahu bai da wata ma'ana me wannan magana ita ce nake cewa za mu zo mu tattauna ta binciken me annabi yake yi a hira daga yare abin da yake yi yaya keke da keken abin yake yake wannan bincike ne game da abin da ko da ka gama bincikowa kaf ka gano gaskiyar ingantaccen abin da yake yi za ka zo kana aikatawa to yace wannan zai da wata ma'ana ba a cewa aikin banza ne don ya shafi annabi don game da annabi abin da za ka ce banza sallallahu alaihi wa sallam duk abin annabi alkhairi amma kuma ko ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi to sai an tsaya an dubi yaya matsayin wannan abin idan ya kasance wannan abu ya zo ne saboda halin bukata to shi ke nan za ka iya yi kai ma don bukata ta kama ka misali hadisi ya zo sahihi cikin sunan abu dauda da bara amma ya yakan ɗauki ƙoƙo sai ya ajiye a ƙarƙashin gadon shi da daddare in fitsari ya kama shi sai ya yi haka ina da an haka an zo ana faɗin karamomin shi da barujojin shi da kuma cewa duk abin da ya fita daga jikin shi ba kazanta ba ne wata ran sai ce wata baiwa bai ci karkashin gado ki ɗauke kaza kaza ta zo ta ɗauko sai ta tsuguna sai ta wasu fitsari sai ta fito da ƙoƙo sai ce je ki zubar sai ta ce a ai ta shanye ta ce ki je wuta ba za ta ci ki ba yanzu wannan bukata ce ta kama ya ajiye wannan ƙoƙon a ƙarƙashin gado yake yi sai ka ba kai bukata ta kama ka in bukata ta kama ka kai ma za ka yi haka amma in bukata ba ta kama ka ba fa to ba sunna ba ne don haka ba sunna ba ne kenan kowa ya samu ƙoƙo ko kun fahimta ya ajiye a ƙarƙashin gado wannan yana daga cikin kurakuran da ɗan uwanmu suka rinka yi tare da mu nan akan da yawa daga cikin abubuwan da muka yi ta karantawa a baya saboda rashin tantance tsakanin ana koyi da annabi ne da abin da yake yayi a na ibada ba abin da yake a babi na bukata ba amma duk abin da yake a ibada to za a kwaikwaye shi a matsayin wajibi duk abin da annabi sallallahu alaihi wa ashirin an samu dalilin da zai sassauta shi daga wajarci zuwa ga sunanci ko halacci duk abin da annabi ya a bisa babi na tabi'a ta sha'awar shi da son shi to na daga cikin kamala ku ji kamala ta kaunar annabi kai ka so abin saboda haka annabi ya yi tsawafi a matsayin ne ibada Da tsawafi dole ne sai an samu wani dalili da ya bambanta cewa tsawafi kaza daga kaza daga kaza daga kaza amma tsawafi dole ne musamman ga qur'ani ya ce wal yatawafu bil baitil atiq kun fahimta jama'a to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son turare to ahir karka ce ni ka ba ni son turare wasu malamai suka ce in ana gana faɗin na annabi ne ma ka faɗa to ka kafirta don ƙiyayya ta bayyana don sai wanda kake ƙi da an ce wani na son ka ba sai ka ce ni kuma ba na so mana yanzu tabat kana kare da abin ne don haka annabi na son turare sallallahu alaihi wa tun daga ran nan sai ka ji kai ma kana son turare to wannan na daga cikin kamalar kaimata gare shi annabi sallallahu alaihi wa wasallam yana son goji ko ka ce kabeya har a dafa mishi yana ci to wannan son kabeya da za ka ce kana yi kai ma yake zama dalili ne akan kamala ta kaimar annabi sallallahu alaihi wa sallam. ko kun fahimta jama'a to idan kun gane wannan jama'a kenan ka hada da ɗazu magana da muke akan mafarki to da kuma waɗannan maganganun da muke akan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake aikatawa to wannan wani babu ne a usulul fiqh ina fatan ku sami littafin alwarakat daga cikin littattafai waɗanda suke basit ɗan kaɗan ɗan ƙanana ka duba babu af'alin rasul ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malamai sun tattaunawa wani ya ce ya ce da yadda ake su. sannan sai ka duba littafin usulin fiqh na malam ali hasabullah ali ya tsaya ya tattauna wannan mas'ala da kulli ishabin ya faɗaɗa ta akan yaya ake ɗaukar ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka ne nake so ce idan yanzu bukata ta kama ka ka ɗibi ina ka ina ka ka tafi bayan gari ka kafa tantin ka je ka kwana hudu kwana biyar saboda fasikanci da shashanci da lalaci da ake anguwar ku yayi yawa ko kun fahimta to wannan babu laifi a haka yanzu wannan janye jikin da kai bukata ce ta kama ko ba bukata ba bukata saboda ka kauce wa barna misali jama'a na taɓa samun kaina a wani komatsin gidan haya wanda yake har kiristoci akwai da 'yan bid'a da 'yan al'ada da 'yan gayi da mai iri akwai ta san na zaune ba ruwa na da ɓarnar da suke kamar yadda suna ba su sa ido a kan tafarkin da nake bi da sunna ba tun aka zo za a yi wani biki na aure ko na suna wanda za a zo a cika a yi ta juɗa a yi ta kaza a yi ta kaza sai mu hikima sai kwashe ya'yana ƙanana sai mu fita anguwar cikin hikima amma su kansu yara ne da su ma san ake ciki ba lokacin iyayensu ba su san menene nake nufi ba su sai musu izini ko kowace ta je ta ga da danginta su kuma yaran sai kwashe su sai zama ba za mu dawo ba sai lokacin da duk wannan fitina ta kai ko kuma ta sauƙaƙa yanzu wannan bukata ce ta kai sai ka duba gidan hayan da kake sai zama duk ahlus sunna ne duk sunna ake yi haka siddan kuma sai ka kwashe iyalanka sai ka je ka ɗore wani lungu haka ku ce ko ai annabi ma yana yin halwa kaga anan bukata kai baka kai ka jiya ga wannan abun ba wannan ta halwa a bisa babin ma annabi ya yi ta ne kafin musulunci ya zo abin da yasa nake jaddada maganar nan jama'a saboda har yanzu akwai malamai da ke shiga halwa sai ake ce ya shiga halwa a bayan musulunci ya zo annabi ya ce la ya tafi islam ita kalwa din nan ta kama da ruhubaniyanci ruhubaniyanci ne malami ya janye kanshi daga cikin jama'a ya koma wani daji ko wani ɗaki ko wani wuri ba abin da yake sai ibada ba shi ba cuɗani da jama'a wannan ya ce la ruhubaniyata fil islam babu wannan a musulunci a ƙarƙashin haka daga sanda aka aiko shi har ya rasu ko ya taɓa kwashe jikin shi ya tafi halwa kuma bai taɓa yi ba to don haka abin da aka ce mu koyi da shi kenan sai da haka jama'a babu wannan ruhudaniyanci a musulunci an samu wasu sahabbai sun yi yunkurin ire-iren waɗannan abubuwa za su keɓe kansu da nufin yin ibada annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana su to haka a yanzu na sai mu gane wannan ruhubaniyanci babu shi halwa babu ita amma sai Allah ya canza mana da itikafi don haka za ku iya yin itikafi a matsayin ibada shi ko itikafi ibada ce kuma da take ba farin ba ce ba wajiba ba ce sai dai in ba kance kai wa kanka amma ba haka ba ibada ce da take mustahabbiya domin ibada ce da wadda take da wahala musamman ga mutumin da ku kiyaye ga mutumin da ba a makka yake ko ainihin wato madina ba ko kuma yana ainihin filistin ko a kudus kazan aka ce itikafi ya zama wajibi to yadda hajji ta zama wajibi itikafi ya zama wajibi kaga abin zai zama yana da nauyi kaga hajji ma da aka ce wajibi sai aka ce ga wanda ya sami iko sannan hatta a makka ɗin ko a madina za ka shiga itikafi sai ka duba kana da halin shiga dan za ka shiga itikafi fa jama'a har wannan abar banza jiyasan da za ka tafi da ita ba ba za ka tafi da ita ba don ba za ka je kana amsa waya ko kana waya kana itikafi ba to shi kenan an kawo kawo katan nawa a katan sa bakwai a ya alhaji zai mun haka mun ce katan ashirin da uku kawo katan sa bakwai to a je bari zan buga mishi sai kuma ka buga alhaji amin ba kawo katan ba kuma ka kawo katan ba dan ka ga ina kafi to ai zan fito ne to kai ka fara sayarwa da jama'a kafin in fito eh amma farashi ya dan daga ya to sai an jima zan dan rufe yaya sai mun yi sallah zan sake rubewa to ya kake rayo yau <laughs> Allah <laughs> ai ta ce ku kike sai an yi itikafin ka ya baci ka hada ina ka naka ka kawai ka tafi ka je ka da kafan kafan dinka <laughs> kasan mutane suna da wayar fa wallahi mutane suna da wayar jama'a ba a haɗa gudu da sun faɗi yau ma'amara na'am na'am na'am Na ai mutum yana tafiya zai ga suna zai ga suna shi ne a haka in kai wata iri ce ita kai ce ta dindindin ya tashi ya rabu da cikin shi ya koma bayan gari in ya yi haka ne a matsayin shi na da'iya ya yi da'iya yana zama cikin jama'a mai gyara su idan ya yi haka ne a matsayin shi shi ba da'iya ba ne a matsayin shi na ne na ibada rahibi ce annabi ya ce la ya fil islam babu sauran ruhubaniyanci ma'ana kenan in wa'azi ne ga gari barna ta yi barna sai ce bari ya tashi ya koma daji a jama'a mutumin da Allah ya kawo shi wuri don ya gyara wurin kuma ya gudu ya bar wurin, ya zai gyara wurin sai ku koma ku dubi tarihin wa ku dubi tarihin annabi Musa shi ma tafiya ya an turo shi zo ka gyara su da ya ga na ta yi yawa sai kuma ya ga kada fa ma in hallaka sai ya gudu wannan shi ne yaƙi in abin da yi Musa ya yi amma ba Allah bai ba shi umarni ba me ya faru sai afka ya sami kansa a cikin kurkuku bisa kurkuku sai da ya tafi ba ga Allah ya dawo a'a shi ba ma ni bane ba wa'azi yake ba amma sai ga barna ta yawa sai ce bari ya koma bayan gari ya ta ibada ba ruwan shi da barnar wannan halin nashi na gano barnar eh dalili ne akan ya isa ya faɗakar da gwargwadon abin da ya gano ke dan da rika jibbatin jahili ba na, iya rufaɓar nan jayayya ake da shi yana ƙoƙarin yadda su al'amari fa yana lalacewa yana cewa yau aiki da nan yanzu mana ina fata an gane ci da nan zo mana ko kun ta zama Allah mana sai ke kiyaye to abin da gazali yake cewa babu wata ma'ana ka tsaya kana ta bincike da wannan ويكفي من ذلك ما قاله الشيخ محمد ابن عثيمين yake maganar ibnu usaimin bai duk ta isar mana mu ce innahu kana yata'abbadu bima fataha Allah alaihi yana ibada ne da abin da Allah ya buɗe mishi gargadan abin da Allah ya nuna mishi da shi yake yi wallahu a'lam Allah shi yafi sanin to ni anan nake cewa maganar ibnu da ta gazali in ka hada su za ta fa'idantar da kai ita maganar ibn al abinda abin da suke cewa ka fahimci babu wani nafsi sai dai ka bar abin cewa Allah shi ya san abin da yake nuna annabin shi ne maganar gazali kuma abin da take cewa to kar ka matsa sai ka gano domin ko ka gano din zai da alaƙa da abin da zaka koma kana yi a aikace Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to jama'a wannan fa duk sharar fage ce game da wannan ainihin saukar wahayi sai ce ma za nastafidu domin hadha tamhid waɗanne fa'idoji ne muke samu daga wannan sharar fage أولا na farko annabi النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك من يتوقعها ya kamata mu gane aikin annabi dama akwai waɗanda suke tsammanin zuwan nashi da ya haddasa anha akwai kuma waɗannan mutanen har suna tattaunawa game da ita وذلك من خلال أمرين وأن اللابار الناس بتتنا وتاس تافارين تهني وجو أولا هي فرق الوحي أقول أن تهني وحي سكسان زوجي أي التوراة التي كانت أنزل التي كانت أنزلت على موسى عليه السلام التوراة الله يفكر عن موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام وكما إنجيل أكثر عن النبي عيسى fakana yuzkaru fakana ko yuzkaru fi fihi ma awsafin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama allazi sayub'asu a cikin waɗannan littattafai an ambaci siffofin annabin da za a aiko wa awsafu zamanihi da kuma siffofin zamanin shi wa yudafu ila zalika bin nisbati lil kuhan sannan kuma za a jingina har ga yau irin abubuwan da bokaye ma kanu ko ya hasiluna alaihi min ma'lumatin irin labaran da bokaye suke samuwa min khilali istiratis sam ta hanyar ainihin wato sato maganganu da suke jewa a sama yadda hadisai sun tabbatar da ita ko kun fahimta kun ga waɗannan na nuna wani ɓangare ne na ne wani ɓangare ne na wahayi suke jewa don bokayen suna samun labarin ne ta hanyar aljami su kuma aljamin daga ina suke je labaran daga sama sama ɗin wurin mala'iku ka ga me kenan barbishin wahayin ne shi ne su kuma sai suke tsoro labarin. ko kun fahimta gaba a ce ka tayar da ka kana gaya mata magana sai zan ka ɗaga murya wajen gaya mata da daddare ka gari ya yi shiru wani ya zo wucewa haka sai ya ji a halin maganar da kake faɗi kai ne shugaban jam'iyya kuna cewa gobe ya mu za ku tsawar me wannan zai fassara labari ya zo tun kafin sai zaɓe don haka sai ai mamaki ta yaya kai ka samu labarin ka ce ku bari an gina ɗin ke za ku ji ina tabbatar muku da wannan magana don haka sai ba lokacin da bokayen suke waɗannan maganganun sai da suna faɗin su cikin yaƙi ba hanya ta biyu ma'arifatul ahdath allati tajri wa muqaranatuha bima tahaddathat anhu an-nusus sannan sanin wasu juyin hali da suka faru da kuma gada su da abubuwan da masoshi suke faɗi au bima yustaraku min as-sam'i ko kuma gada su da abubuwan da aka jiyo ومن الجمع بين هذا النص أو بما جاء من اشتراك السمع مع شواهد الواقع تظهر العلامة التي تدل على قرب بئسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم yana daga cikin hanyoyi shine haɗa wannan nasu ko da maganganun da aka samu ta hanyar bokaye tare da abubuwan da ake gani suna bayyana na ainihin wato waɗanda ke nuna kusancin zuwan wannan annabi wato abin da nake so ku gano nan malam yana magana ne akan hanyar farko ta samun labarin kun ta hanyar wahayi ko to hanya ta biyu kuma ita ce fa akwai wasu abubuwa a rayuwa in ka je idan suka kunci to wani abin zai biyo baya misali yanzu da ku bi zainul abidin shugaban kasar tunisia ya gudu da ya kasar enes yawa yi ne a zalimi ya ci zalin mutane da ya kashe mutane ya yi rigirgiza harkokin addini ya kuntata wa mutane har ta kai da wuce shekara uku da haya mulki da fa yanzu yana inkarin cewa ƙur'ani a cikin shi akwai zalunci wajen raba gado wa za a bambance tsakanin namiji da mace sai zainul abidin ko kuma yana danganta kan shi jika annabi sallallahu alaihi wasallam ko kun fahimta na biyu qur'ani a cikin akwai tukka da warwara a cikin alkur'ani akwai wasu abubuwa waɗanda ba dace a ce ma daga Allah ba ne Allah duk misali da sauro da ƙuda da zaki yanzu muna rayuwa zamanin fasaha da wayewar kai wai ce na daga zaki ya isin da yi sauro ya isin da wani kazani a ce yayin min qur'ani su da shi ko kun fahimta sannan magana aure dan ne za ka auri mace biyu ka yi zalunci kuma ita ka ce ba za ta mallaki maza biyu ba bayan kai to sannan ƙuncin rayuwa ƙasar ba daɗi tsadar rayuwa sannan sai ka koma ma'aikatan gwamnati cin zalunsa ake ɗan kasuwa taxation haraji ya yi yawa sannan a siyasance ya taushe duk wani ɗan adawa ba a motsi ba a magana tare da cewa a cikin speech ɗin shi na farko da aka zaɓe shi 1987 ko ya samu mulki 1987 abin da yake cewa shi ne akwai hurriya ta magana akwai 'yancin magana freedom of speech ba wanda ya isa magana yanzu to da tsanci ya shi ne kai sai suka fito tituna ana kawai daban ba kawai ya fita dole ya fita yanzu an yi declaring state of emergency a kasar ta minister kasar shi ke rike da kasar jirgin sama ba a tashi ba a kaza ba a kaza ba a kaza misali yanzu kun ga yadda haka abin ya faru a kasar ko to yanzu nan da shekara uku ko hudu in aka ga irin waɗannan abubuwan sun yi a ƙasa to sai a ce to ana ganin ga abin da ake tawakkuin ya biyo baya misali yanzu sai ka ji bararara hadari iska fafafafa an ɗauke bincike an buga nan me za ka ce sai ka ce gari ya yayi ruwan sama ba a yi kan kun fahimta jama'a to abinda wannan magana take cewa ma'arifatul ahadasin lati tajri sanin al'amura na juyin hali waɗanda suke gudana wa muqaranatiha bima tahaddathat anhu nusus da kuma gada shi da abubuwan da nassoshi suka faɗi ai bima yustaraqu min as-sam'i ko kuma da abubuwan da aka ji ta hanyar bokaye wa min al-jam'i bayna hadha an-nass ai bima ja'a min istiraqi sami to in aka hada wannan nassi da yazo ko kuma da abin da aka je ta hanyar waɗancan bokaye ma'a shawahidil waqi' tare da abubuwan da ke faruwa a wannan lokaci تظهر العلامة التي تدل على قرب بعثة النبي sallallahu alaihi wa sallam. to waɗannan abubuwan aka haɗa su sai a iya gano alamomi sun zo na kusancin zuwan annabi wato kenan waɗanda suke lura da al'amuran yau da kullum akwai abubuwan da in suka haɗa kaza suka haɗa kaza suka haɗa kaza sai suke to ku saurari kaza zai biyo baya ko kun fahimta to yanzu balle ana gaya maka waɗannan abubuwan aka haɗa su da nasoshin dama nassoshi sun ce annabi zai zo in lokaci kaza yayi in alama ta ba ta faru sai kuma masu lura da al'amuran yau da gobe sai suka ga waɗannan alamomin sun faru me za su ce sai suke zamanin ya kusa ko kun fahimta gama misali yanzu idan kana karatu ko kana sauraron waƙar da kandamiya za ka ga duk abubuwan da ake faɗi na ƙarshen duniya tashin kiyama kaza kaza da abubuwan da mai da kandamiya ya faɗi kakka. za ka ga duk sun afku a wannan zamani ba muna maganar mujazasa ɗin shirye ba amma duk abubuwan da suke yake faɗi barna ta zama daidai daidai zama barna kariya ta sami yanci fiye da matar aure ta da gani yanzu kariyanci ya fi daraja a wurin hukumomi da masu mulki da sauransu da waɗanda ake kira dattawa a majalisun dattawa da majalisun dokoki kariyanci ya fi mutunci fiye da ainihin aure kariya ta fi daraja aure na fuskantar barazanar da kariyanci yana cikin kwanciyar hankali ruwan sha yana cikin haɗari game da samuwar shi mashayin jiya kuwa yana cikin aminci game da duk sanda yake son ta zai same ta ko kun fahimta jama'a to kaga duk irin waɗannan abubuwan ka zo ka haɗa su sai kuma ka shiga zai masoshi suka ce to ba kuma abin da yake faruwa to shi ne yake cewa wa anna ma ya rada da kuma cewa dukkan wani nasi da ya zo a yistirika min sam'in ko kuma duk wata magana da aka sato ta zaharar dala'iluhu fi ardil waƙa sai a ga dalilan waɗannan nasoshi ko kuma abubuwan da aka jiyo ba shi nan a haƙiƙanin gaskiya ya faru abin da ake nufi da ya Kai a nan wato ba wai ƙasa ce ake nufi da ardo a nan ba kamar salon magana ce ma'ana abin ya faru tabbas ga shi nan ido da ido ilil fa'ida إلى الفائدة wa salisa to wannan kuma shi ne zai kai mu ga fa'ida ta biyu da ta uku daga cikin fa'idodin da muke bincike a kai na wannan ainihin wato shimfiɗa da muka yi fa'ida ta biyu ɗin ahammiyatu mutaba'atul ahdath ta jiri kun jama'a muhimmancin bibiyar abubuwan da suke faruwa wa rabbaha bin nusus da kuma haɗa su da nasoshi to wannan abu ne wanda yake malaman ahlus sunna tun daga salaf har waɗanda suka biyo bayan su ba su sakaci game da wannan ba suna da bibiyar ahadas ma'ana ina son ku gane da ya kai mu ga wannan darasin a yanzu shine an rinka karanta wasu nasoshi waɗanda ke cewa annabi zai zo a ƙarshen zamani a cikin nasoshin ana ganin wasu alamomi nashi da alamomin zamani malaman wannan zamani da masana sai suka rinka haɗa waɗannan nasoshin da abin da ke faruwa a yanzu to ana cewa yanzu musulmi su rinka kokarin mutaba'ar me ke faruwa a duniyar yau me ake ciki a yanzu sannan ya za a rinka haɗa abin da nasoshi domin a rinka fitarwa da al'umma mafita wannan kamar yadda na ce magabata ba su sakaci akan haka ba haka waɗanda suka biyo bayan su a zamanin nan ne yanzu sai abin ya rikide rikidewar da abin ya yi shi ne sai aka samu wasu waɗanda su kuma sai suka yi wa wato sai suka yi violating wannan ka'idan wato sai suka gaza wasu kuma sai suka zaƙe don haka sai ne ta'adiri da sun suka yi violating gaba ɗayansu sai da su yi amfani da ƙa'idar ba an samu wasu malamai waɗanda su abin da suke gani dole ne a yanzu ne ta bibiyar gidajen rediyo jaridu tashoshin intanet menene ne ta sanin me ake ciki kullum da zai mu ta gaya wa musulmi ya ake ciki mai ake ciki ya za a yi nan yau kun ji kafirai sun yi kaza can a jos an yi kaza zama a birnin kudu an yi kaza a birnin tsaka kaza aka yi gaba ɗaya a shagaltu da wannan saboda kada kafirai su zo su ci mu to wannan sai suka yi jazafa sai suka sai zama gaba ɗaya sun daina komai sai wannan to kullum sun nan cikin firgita musulmi akwai wani har sai da wata rana na taɓa mishi gargaɗin ya zo nan nake mishi to ka ga da kana zuwa wuri na a muciya ina mutum da kan sauraron ka ne to duk wanda na sake ganin ka a gidan nan zan ta maka dukkan ya shi duk sanda ka gan shi to ya zo ne da wasu labarai to alamun ɗan na musulmi kaza musulmi kaza in ya ne har wata rana ce da yaje su kansu sani a masallaci su kansu ka kore su ya fi shekara ashirin kullum ka gan shi to wani ga wani da wasu takardu da hoto kasu a yi hudu ba a gaya mutane nan ya yi karatu ya mala bakar gumi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma ko zuwan ma ya ajiyewa addini bai dame shi ba sannan bai iya karanta ko harafi ɗaya na larabci to ina karatun da kai abu mala bakar gumi shi ma mala bakar gumi haka kai ta zuwa kana gallaba shi da waɗannan labaran na ce mishi to in ya sake ganin ka anan wallahi sai na maka cin mutuncin da kaza kaza shi ke nuna huta to irin waɗannan jama'a kun fahimta malam nasiru dinar albani da ɗaliban shi da suka yi ta rubuta wasu littattafai sun ta gargaɗi da ɗaliban a kan. saka matasa a cikin wannan ya saka su a cikin da'ira ta hayaniya gaba ɗaya matasa kullum sai nuna maka filistini tana cikin kaza yau ga afghanistan ana kaza gaskiya ne amma a yi musu addu'a kuma mu ya san abin da ya faru amma kada wannan ya sa mu ce to mu ma mu tashi nan mu har nan wannan shine abin da fikirar da ta zo da yan boko haram din nan sai sa ran nan ji daɗin magana irin hajar da muke karantawa a babin istisqa'i da annabi ya addu'a ga wasu miyagun kafirai wasu kuma waɗanda baya faɗa da sufa sai ce su kuma sun zauna lafiya kenan ashe yanzu kafirai da ke afghanistan suna ta ainihin barnar da suke yi abin da muke bukata mu sani menene ya faru ta wata hannu aka ɓullo musu don mu kokari mu kauce amma ba za mu ce to duk kafiran da ke najeriya mu kuma nan mu tashi muna kashe su tun da can kafirai suna kashe yan uwan wannan ba musulunci ba don a daidai lokacin da annabi yake faɗa da wasu kafirai na makka da wasu ahal kitabi nan kuma gashi yana ƙulla mu'ahada da wasu mushrikan da wasu kafiran a nan madina jama'a kuna fahimta da kyau ashe addinin musulunci addini ne wanda yake da tsari don haka waɗannan sun zaƙi to su kuma na ɓangaren waɗannan su kuma sai aka samu wasu matasa cikin ne masu bin manhajin salafiya waɗanda su ba suna danganta kansu ga ɗaliban makubul ga ɗaliban albani su kuma a kan bayanka da current affairs ma gaba daya gaba daya ba ruwanka da sauraron rediyo ba ruwanka da karanta jarida ba ruwanka da karanta intanet kar ka san komai ba da yake faruwa a'a hada da ke faruwa za ka bibiyar su kana duban wanda yake da alaka da nashi kana alakanta shi dan ne don a kawar da musulmi daga afkawa cikin nan a nuna musulmi da mafita game da kaza amma ba za a zaƙe ba ya zama kawai labaran za a yi ta tarawa don billahi da biyo in ka tasa CNN a gaba da Al da Al Arabiya da waɗannan tashoshin wallahi sai a ka fara rama me yasa saboda AIDS ya kama ka na information cutar kanjamau ta labarai ta kama ka saboda wallahi duk tashar da ka kama musulmi za ga ana kashewa musulmi za ga ana kora musulma za ga tana kuka gidajen musulmi ne ke ƙonuwa musulmi ne ƙasarsa ake zanga-zanga ko ina na musulmi ne ya rikice sai da to yanzu saura mu kenan to bari fara haɗa kayan da gudu ko kuma shi kenan sai a yi muku self defeat kuna nan sai ku ce to duk inda musulmi suke an riƙa su to dai bari jikin ya mutu sai jikin ku ya mutu sai ku kasa komai domin barin da muku rich in information kaka yanzu guda ɗaya ne a duniya da ake yada duk tashoshin da kaga suna yada labarai ka ko gidan rediyo ka kama maka ko madina duk tushen ɗaya ne shi ne daga yahudawa ne shi ne control the flow and the source of information kwararuwar labarai duk yadda labari zai yaɗu a duniya yahudawa ne su suke regulating yaduwar shi sannan yaya ake tsotso labarin su ne lokacin da tasha aljazira take da wani gwarzon matashi yake zakulo labarai na gaskiya game da afghanistan sai america sai ta je ta buge wurin da bom ƙarshe sai da aka kama chief information officer din aka zarge shi dan alka'ida ne sai da ya zauna a hannun su tsawon shekaru wallahu alam ban ma sani ba ko yanzu sun sake shi ko ba sake shi ba kusan wannan ba su yarda duk duniya a samu wani labari a baza shi na gaskiya saɓanin nasu ba za su zargi wannan da matsayin dan ta'adda don haka suna da kamfanonin dillancin labarai Sun su samo labarin su tsara shi sai su siya maka kai sai ka yaɗa shi a bisa yarenka ko kuma yadda zai abin nan amma ba dai ƙarya kake ya zama matsotsan labarin ka da nasu ɗaya ne ƙarya ne da suka buge shi ga aljazira kuma tana karɓo labari daga kiristiyana aman protestanin sannan sai a faɗa shi sai suka bar haka na faruwa ƙarshe sai zama tayi wona shi ke da 70% na sannan na aljazira ita kanta time warner shine kamfanin da ya mallaki cnn yanzu shi yake mallaka 70% na aljazeera shi yake holding the lion share ba kana buƙatar ka karanta document ɗin David Duke who controls the media www.davidduke.com ko .org ko .net who controls the media za ka iya neman shi a cikin search bar na jirgin ko ku ko wani search engine who controls the media ya ne ke sarrafa kafar yada labarai don haka ku ji wannan jama'a shi yasa sai ka yi takatsantsan game da irin labaran da kuma yadda za ka fuskance su to wannan abin ko kun fahimta shi yasa wannan bangaren sai suke ganin tun da kafofin labaran gaba daya ga irin yadda suka zama eh da irin yadda suka zama to haka gaba ɗaya ba ruwanmu da duk wani abu da ake na labarai sai mu ce gaskiya ne ma waɗannan hanyoyin labaran ba su muke nufi ba abin da muke cewa malaman hadisi kafin a samu CNN da duk ta kafar yatsa labarai da duk wannan tsarin na yahudawa da wata hanya suke samun labari ne ko ba su da hanyar samun labari suna da ita hanyar da suke samun labarin nan me yasa har yanzu malaman hadisi ba za su bi ta ba ita ce hanyar zuwa da kai ya fi sako ko kuma wani amintacce ya je ya gano ya zo ya gaya mini me yasa aka ce an yi abu me yasa ba za ka ɗauki motar ka kaje garin ba me yasa ba za ka je da kyamara ka kaje ka ɗauko hoton ba me yasa ba za ka je da rediyon ka ka ɗauko labaran ba me yasa ba za ka je ka hira da wani da wani da wani da wani ba a ka zauna ka ce kai salaf ne kawai haka ku ba ruwanku da kowa <coughs> labaran kuma ga hanyoyin da suke yaduwa don haka kaga dole ne mafitar ka kawai guda ɗaya sai ka ce to shi kenan ba ruwanka da labaran tunda kai kuma ba za ka bi hanyar da salafu na gasken suka bi ba na ɗaya kenan na biyu idan kuma ka shiga wancan hanyar labaran banza ne za su ta zo maka ƙanzan kurege don haka da zaran ka ga jarida ta buga an ce an yi kaza a gari kaza ɗauki motar ka kai da kanka ka je in ka je sai da yadda aka buga a jaridan ba haka ya faru ba saboda in aka zo za a buga a jaridar shi dan jarida in yaje tattaro labaran na gaskiya sai kuma yaje ya samu suwana da suwana to ga labarin shi wakilin jarida kaza ne yana son zai yada labari kaza haka sun amince a yada haka sai a sai su ka naira dubu biyar kai ba kuma ka naira dubu biyar ka ba sun ce to shikenan ya je ya dan gyara shi kenan ya gyara din sai turo musu ta iyar su gani haka ya yi muku eh nan zai abu ba. sai da haka sai labaran ya fita daga hayyacin da yake da kaji sun ka je sabanin haka me yasa saboda kashi casa'in da biyar na wakilan musamman jaridu bari ta kaita mana na kasar nan jama'a ba su da albashi daily care za ta ɗauke kai yanzu kai ne wakilin ta anan zaria abin da za ta shi ne za ta baka original id card yadda duk inda ka je za a gabatar da ID card su ka ko da an tuhume san aka tambaye za su eh kai wakilin su ne amma ba ce baka da albashi baka da albashi to wannan ID card da aka baka shi ne za ka zo ka samu hankuli sai ka ce mishi ranka ya dade ni ina kan zan hira da kai ne akan kaza akan kaza ni wakilin jarida kaza ne kaza kaza sai zama hira da hankuli ka ya faɗa maka wannan to idan hulku ya goge da duniya in ka tashi tafiya sai ka dubu goma ya baka to in ka tsara labarin sai ka sake kawo mishi sai gani sai ka je ka buga idan ka buga labarin ana nan kuma sai shi wanda labarin bai mai daɗi ba sai ta gidan jaridar don ne ba haka shi kuma sai ka dubu hamsin shi na sai a buga nashi